الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita pada tafsir muatan Al-Quran secara dunia dan dunia يقرأ على صلى الله عليه وسلم الذي مر الله بنا وبالإذن الله لعشرين بشير إلى السماء ويوم إن شاء الله لا من نزل من هنا من سورة التوبة فيها من فيها كريم آية ثمانية تقص يقول إن شاء الله لا من نزل منهم آية ثمانية إنه بإذن الله الذين يؤمنون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 والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين الأدفات الإيمانية والتبقى واجبين والذين لا يؤمنون إلا بالرسول لما تحيب الزوجين لا تعصام من الزوجين فلا أدرك على الحبيب من الحبيب من كم أمد الكبايا لهم وتتقاوض في مسؤول إن منافقا مبينا تبين أيضا تأثر على الكبايا لا تعلم ويدفع منهم سنة يوم فما يمكن تسكنا ولهم عذاب أليم من يجب على إثناء عذاب أليم وَلَوْ أَنَّا مَنَا أَحَمْنَا مُحَيْمُ وَلَنَا إِيَوْ صَدُوكَ كَوَ سَدَتَا إِيَوَا يَسُ جَعَوَنَا سِيَرِي أَلْمَا أَلِيمُ yang tadi في kali kita tahu kata kuma itu ada di situ. Ada di karena itu bilang juga bagi lagi subhanahu wa ta'ala yang mutu munasa kama kuwa kana ayat ta sauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a kawo sadaka kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukari da abdullahi da lokacin itu ayoyi suka sauka na abada sadaka cikin tak yayi sai Jadi kasance mukan je mu ga ko

وأنتم أنني كبر عليه وزن فيها لا يعود ولهذا منعي تنزيل والمسلم الذي يأخذ منها إذ يقع ذلك هو القرآن مهيب الأبيات فيما تعود في من الإسلام فما إن الله بعد أن يكفر لو من أولى القول ألا باب أكثر لكن على أي وقت ورد الآية معناه كنا نزيد تبقى بلا كي يقول إنسا بطا إنسا كاو هي يوا أتيه يعني ثم أتاني إنسا كاو كجام كما أتي ألا با مقاية وانا أي سينا ملافقين كنا أي بنت ما فيه إبادة كنا أي بنت ما تجيب نتكا لو أنت نسيب أبوكوا في نبيل الله ومبوكا يوضع كل يوم yanzu ni ya ga mutumin kirki ne kana aikin addini to ya kama tsokan kai ne cewa ai sai an ba da mana ya dinga ba ta kama. da suke yi saboda mai saboda haushin shi ke zai iya yi ba kai kuma za ka yi kaga akwai hasada ya sa a ta kasance wa kawai rabu da maka hasada a kanmu kana kallon guda biyar kana azumi kana kiyaye wani lokacin da haramu kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ne ake gefe na dina ji haushin ka duk me za ka ke wani to sai bai yi kai zuwa kai riya kai yi ko kai wani manzon Allah ne ina faɗa ne da kamar da kake na wannan duk alama ne na munafiki ko da ka da suka wanda ya kawo da yawa da riya suka da ai wannan ne wanda ya kawo kaɗan wasu kaɗan wasu suka da ai wannan ana bi zai kafa mu zai karɓawa zai karɓa masa ba don me yasa zai kawo kanka to ina Allah ta'ala ya yi labarin ba الذين يلمزون المقومين النقش ne aibanta a ta'ayi waɗanda suke aibanta waɗanda suke iya ƙoƙarin na yin abu na taɗauƙoƙi na nafiya minan ƙoƙi da da su ne duk sadaka da amurka da sha'anin sadaka za su zo su ɗauko dukiya da yawa sai ƙoƙarin kawo da mai ilahi amma abin da ba ta nuna cewa ainihin ne ba don Allah ba. Wanda nuna layi nuna nila nuna wanda kuma waɗanda suke aiwan da waɗanda ba su da kowai duk nan abin kokarin kokari suke su zan samu nan abin suka samu su ba sadaka su ma aiwan da zuwa sai Allah da zai karɓi wannan ba. Allah Allah zai ne jago ka kawo kanka kan. Wanda suke da yin wannan hali kuma ya fi kawo nan. Muna iskilan cewa wanda suke kawo sadaka inda masu yawan da masu kanan. kada ka lafiya tafiyar Allah Allah zai rubu mummunan sakamako Akan kan wannan iskilan da yake yi wadannan azabun alim ko suna da azaba mai rasu ranar daga ga da ta ala zai kare ka don sai ba za ka iya wani ne wani wani abu kirki to kai ba in ba kai ma wata kuma ka kare ma din ba ma sai ka zo kana aiwata zai iya yi wa a ce neman taimakon da sadaka nan da su za addini ne kuwa zai kwafi ne zai baya haka sai yana karfafa gwiwa mutane su baya sai ka lokacin ka bada da miliyan ɗari biyar dole zuciya wannan riya ne kawai kan mutane wani kuwa zuciya ba da dubu biyu sai ka sai Allah zai da dubu biyu ka daga wannan duka ba gaskiya wani to da haka kada a karami ko a fili wani ya ba da kaza zai karfafa gwiwa ma shi kuma da bada sannan Allah ya ce barkatu kun kai ka girgirgi wajen aiki a kai ina wajen kaɗan idan wani yana da kaɗan yana kunyan bayarwa ta wani baya baya ni ma bari in bayar na a cikin Allah bari in na kawo wancan ma kawo kawo kaɗan wancan kaɗan ne kawo sai zo mai yawa gama don haka yana masa kaga an yi tsara na ka kuma ana tsara da shi ne yasa ko da haka sai dai a yi ba masa masa addu'a Allah ya karɓa wannan ne da Allah ya yi bayar sabon na ni ko wannan iskilanci shi ne ba a maganganu na wadatanci sai kai da ya kake yi a sai ni Allah zai da sadaka sai Allah ya kada ya tafi Allah Allah zai mutu mummunan sakamako a kan iskilanci da suke to kaga kalmar safira ta mu ne duka ta farko iskilanci da biyu kuma sakamako a kan a kan iskilanci ba za ka ce Allah ya mutu iskilanci ba domin ba a da Allah da iskilanci ba a da Allah da makin ba a da Allah da yaudarar kuma duk akwai makamantar irin wannan alƙur'ani yuqatilun Allah wa huwa qadimuhum saboda haka kaga suna yaudaran Allah Allah yana musu mummunan sakamako akan yaudaran ba za Allah yana yaudaran saboda kalmar yaudara ba ta ne wa yankuruna wa yankuru Allah wallahu khairul makirin suna makirci Allah yana niyyar musu da makirci yana musu mummunan sakamako Allah yana niyyar mai yi mummunan sakamako akan makirci ba za ka ce suna makirci Allah yana makirci ba وفي اجتماع لهم السفر ويسرعون منهم سفر لهم سنة مايكل سنة إذنيتي ألا كمينا مصر منونا فكما قلنا وانا اليوم بلا بانا جوانا مشاحلة مشاحلة إذا كنت بهذه الكلمتين نفسه واختلافه ما معنى أنا أقول لك أن هذا الذي أمام أنا ثم دبن دبن لكن إذا أمام أنا دبن دبن دود الله فمن خلية بعد وتم من الله ولا قوله تعالى أيكم أباقا وتذكر وإلى تنيه من منافع كما تذكرون أكاين إلى وأن أي على كي كي تحدي فتأي كي مضى إبا مكذا أيضا إن كي ما أرينا مكا وذا أتيري دك وانا إن كفاية إن كي تحدي إذا سوى جمعنا واللي كان يعتقد ما كفاية الناس لا يدل على shi ga wasu mutane ga wajen da duk kowa da kowa ya rubuta rai wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kamar nan da zai so ba ka da ya hukuntu ha kafin man ki mutu man ku hajja ba ka yi ba wanda za a yi komai da komai na za a yi ba maka zai yiwuwa ba to da haka yi za ka ba ka ba don Allah kenan kar ka damu da abin da za a faɗa sai dai wanda bai yi shi ya san don Allah ka yi mu ban zai tsara da wa kan ku mi shay fa inna la ilaha illa duk abin da kuka yi komai nan Allah Allah yana sani da shi kuma zai maka kakayya زي ما تفاحية أخرى ولا تبا أبو لا تبا أن أنا من هذه في دوام ما تفاحية أخرى وقريب أن جنتاكي دوني وقريب يوم جنتاكي وما أنفقت بشيء وهو يرزقه وهو خير مالك كل أبو لا تبا أن أنا من هذه وأنا أجي بجيه وطن أنا أجي بجيه وأنا ما أقدر ما دعا لي من النبي من أنا صلى الله عليه وسلم إن من تصدق بعدل ثم من نفس قريب ولا يقبل الله الا تجيبا تقبلها الله عز وجل بدينه ويربيها كما يربي احدكم جوا اتاكم تكون من كذبه جوا لسلك عمودا يا عمودا بيوت اليمين وقايا عباده فتكتب قيمه بيوت اليمين وقايا سوا الا تكتب وجنب لك النعم النجاما بالولد والناس لك حتى تبقى منجما من الوارد نتاجي لا لا ونجرانا اياه صداقات الله ونجرانا اياه يا تعبد الله karkare na abin da za ka bayar na alkhairi littafin nasa walau bishin ki kafra ka kare kanka daga shiga wuta ko da da sadaka ne da tsani jibino ka riba jibino su ka ba da rabi sadaka sai ka yi wani to ka yi wannan don ka kare kanka daga shiga wuta da hannu sannan ba da wajewa kuma sabon masana kuma lokacin da za a ji yakin da sai na ya ba da rabi jibino ina maka ya dauko dukiyar sama gaba daya ba hada kalli kamar wasu alaƙi ina ba su kuma da almanzo kaga manzo zuwa bai ce a a ai wannan baka kyauta ba ya karfa wallahi ma ka kunna sai na Uthman ya kawo dukiya da yawa ya bayar har manzo zuwa ya ce ma bar Uthman ma da ba ta ne da yau to abin da Uthman ne da suka tafi ya ce aljanna da su su ya ya yi da jinda da yi ta hada jikin kufra ya shirya wa runduna na yaki da za su tafi akwai da ba su yi kamar ma ce aka yi aljanna sannan cewa zai sayi abin da rijiyar biyu goma rijiyar goma yana da ake tana tana wasu manyan zuwa sura kaga ya ba da kudin da su yi da kawai rama sun hau kun ba da zuciya mai yawa su kamar da ba mai yi wani saboda haka ne tana da hali ka bayar da yawa ka bayar gurgudun abin da za ka iya ba in kana da shi yawa ka bayar da yawa in ba ka da shi yawa kuma ka bayar gurgudun abin da Allah ya kore maka ماذا قال المؤمنون هم المضلون يوم القيامة إلا من فعل بمال هكذا وهكذا وهكذا ما رؤي سوني تلك وعلى القيامة wanda suka fi yawan wadata su masu ƙarfin wadata a nan dama sai dai wanda ya dinga miƙawa wa na fa hayaniya wa imanin wa bayyane sai dai wanda zai ga shi karfi sai ma karfi sai ma karfi wanda ina yana bayarwa to shi wanda zai ga kuma da shi ranar da ka biyo da ilan mutane

ko kace Allah ya gafarta musu ko kar ka ce Allah ya gafarta musu in tattara bilan mutabina mara la za ka nima musu gafara a sau saba'in ba dan ya tattara zuwa mu zamu Allah ba zai taɓa gafarta musu sai ga munafiki kamar mushriki ne ko wanda mutu a kan munafiki ko akan shirka ko kafin in so dubu za ka nima masa gafara Allah ta ala da zai gafarta masa illa nan aka ce mu zama ko ka nima musu gafara ko ka nima musu da za ka nemi musu gafara to saba'in Allah ta ala da gafarta musu me yasa zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi abin da yasa saboda sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani da Allah ba ba su imani da manzo Allah sallallahu alaihi munafiki shine wanda ya bayyana da imani a zahiri amma a ne kuma kafiri kafiri ne sai ka bai imani da Allah bai imani da manzo Allah sai aka gafarta masa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shiryar da mutane kafirai kada ba su yi imani ba baya datar da su zuwa ga shi to da haka idan kana son ku yi imani sai ka dau hanyar imani kokari za ka yi ka tsoro a kan shirya sai Allah ya tsora ka kan shirya amma mutum da ta'adda ma shi yi baya ke a kan don ta da nan ya nan kuma sun gane shirya Allah ya san ko zan fahimtar da amma kana da kana sharhun ya duniya kai ka za a gaba ai baka dauka ne shirya ba ba za ka dace ba to da ka kullum kana cikin sharhun ya ne kawai da fasikanci kai mujrimi ne ba ruwanka da addini baka damu da shi ba ba Allah ba tsoron kai ne ba amma sai kokari ka da ka fahimci addini da ka bar wanda kake na sabon Allah kana kokari wajen yi wa Allah ta'ala na a duniya to sai Allah ya maka kuma ka sai za ka da ka zama mutum ne wato ainihin ba wata to da ka kokari da Allah anan ina ga manzo Allah da sama da ganin sha'anin munafikai su kuma ba bayan gafarawa sai sun mutu akan wannan munafiki to ko da zai nima a cikin gafara sabin Allah da zai gafarta masa to cewa ne ta wata gafara ko da ka kokari Allah da zai gafarta masa wannan mubarakin ba na nufin cewa in yin gaba da ya Allah zai gafarta ba ko ya yi so dubu Allah da gafarta ba wato wannan kusurdubi ne na na larabawa al'adar suna bihari da sabani da yin so sabani za ka yi magana ba zan kula ba ina na magana ba zan ko so so za ka yi magana ba na nufin ya sabani ko yin sabani da ɗaya za ka kula ba wajen kuma ne ko so sun za ka yi magana ba

abu da bai kai shirka ba ya sa an Allah ta yi amfani da zai ce ba dan yin da kira za ku lahu Allah ba zai kuma za ku samu lakin na harbu zan yi ne wata hayi na korewa da kuma wato ainihin karfafa korewa da karfafa a cikin suratul munafiqun Allah ta yi fara jawabun alaihi فاستغفرت لهم عمدا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. في الدنيا هم لا مكان ka nema musu gafara ko ba ka nema musu gafara ba Allah ta ala da yi gafarta Allah ba shi ne da mu saboda haka nan, ba ana nufin cewa in an yi sama da sau saba'in ba za a gafarta ba kawai ko sau nawa ne Allah zai gafarta musu za ka fahimci muna kulki da shirka da gafarta don ka mutu a ka babu wani gata da wani yake da ke wanda zai yi maka gafara a gafarta maka da duk zata mutum da kai wannan Allah ba. alaihi da eh, ya nema munafukan ma gafara da musu amfani ba kamar yadda da mu ya nema babban sa gafara da ya mutu akan shirka yace zai nema masa gafara wani mutu akan shirka ana ana shirka kalma ma kana yin nabi wa nabi amanu yi yasabu lil mushrikin wa law kanu uli qurba min ni ma da tabayyana abu da aqabu Sau da haka ne mazala bai kamata ya nema wa musulmai gafara ba ne bai kamata ya nema wa idan sun mutu akan kafin gafara ba Allah ta lafi wa maka da shi ba ku da na mutu ne wa ala hasiya ko da ka alƙawari ne yayi amma da ya bayyana masa cewa a baban ka kafuri ne azara a cikin nan sai masa gawai Allah ta ka gafara da ya zo alƙawari ne yayi amma ba zai amfani to shi yasa imani duk mutum ya mutu da imani ya wata wannan saboda an ba da ko da ya mutu nan da ayyuka to an ba da dama don uwansa za su nema masa gafara da masoyansa amma ko ni kirkin musulmi zai su da kafin su, ba wanda zai nema masa gafara ko ƴaƴansa ba su nema masa gafara za su shiga damuwa da tashin hankali iyayen sun mutu akan shirka wuta da su tafi suna ji suna ganin ko ba dama su ce Allah ya gafarta su kaga wannan babban asara ne zalika ko al-qur'an amma in sun mutu a kan imani ko da a yi suna wani abu na saɓani na na da mutum na saɓon Allah to kai an ba ta ko ba kuma za ka nema mutum ba mana ta ala da kuro rakibi sai ka ta samu ko da ka wani ta ala ke duk ne ko ka nema kuma za ka kalma Allah ta ala da ke ka ba ka kalma saboda sun kafin cewa Allah sun kafin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya kafin cewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi to in ya mutu ba a nema masa gafara kuma ko an nema masa Allah bai ba saboda ya mutu a kan kafu mummunan da na ya mutu akan kan munafiki wanda ya bayyana da cewa shi ne yi Allah sannan kuma alhali kuma ba mai imani to ba wani gafara za a ma masa yi wa sannan idan mutum yana tare da kafin ko munafiki ko shirka ne ya in yayi sallah a banza wa zalika al-islamu wal furuqu tasiru hadhihi al-iman ko wani abun da zai zai zai zai zai inganta daga ayyukan ibada da kana da iman azumin ba Allah da zai karba ba da kanta da kake yi ana da zai karba ba wanda zai baka lada a lafiya ba na ubangiji ta yi wa ma mana'ahu an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi ba abin da ya hana a karbi zakabun sadakan a cikin kafin ta kafin Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka sai hana a karbi wato ainihin aikin da shi za a da kamu ya zo yana karewar addini in ya zo wani biki yana cikin wani hali sai zai taimaka masa da abinci wanda bai da gida ya tsaya masa Wani yana asibiti bai da magani a ce ya tsaya masa magani to duk wani na ayyuka da yake yin kai sai dai a saka masa a duniya amma ba a rayuwa ba yanzu muna da ƙungiyoyi na yanki ko ƙungiyoyin tallafi gajibin su da kasashen kafin wanda suke ba da dukiyoyin domin a taimakawa mutane ko mutane da domin da ana duk ana taimaka mu. amma ana da zai ba su lada a lafiya ba ko mutane saboda ba su da ba su da imani saboda kafa wani jahi ko da sun samu da Allah sun samu da manzon amma Allah ya kai iya wanda wadata ko a duniya yakan masu da wani abu na ɗan jin daɗi na karan da duniya amma a ba su da ya yi bayan Allah tallafa musu kuma bayan albarkar da zai samu a nan duniya to a kuma zai samu lada zai da ladan a lahira ka imani shi sa a amma mutum ba da imani ba za a karɓi ba sannan duk wanda ya mutu a kan sabon kuma ba a masa sallah kuma da za mu karanta a can gaba Allah ta lafi wala ta salli ala ahdin min ma ta afatan wala ta kuma da kabari to da ka karkar karkar ya a kan kabari karkar karkar wani sallah kar ma ka ya ka wannan addu'a na mu ba ka masa addu'a ba a masa saboda ya koyi sabo haka da sauran kaburai gaba to kaga waɗannan abubuwan duk yayi a karanta ba za a masa addu'a ba ba za a nema masa gafara ba yi da na da yake da za a taɓa ba saboda kafin da yake da shi sannan ba za a masa sallah ba ba a yi da wani abu za a ga akwai wani da suke kafirai ne amma kuma suna suna ta sadaka suna kyautatawa amma sun a banza ne a laira kamar kamar nan amma dai malam suke a duniya da kila dan buɗa ba a harkar su ko a aiki ko a wata sana'a ko wani amma ba dai a laira ba. Saboda haka mu gode wa Allah ta'ala da yi يقول له على الإيمان قال على فرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وإن على يدي فريق wasu munafukan da suka yi tashi ba su je yakin da kuka ba su yi farin ciki su yi maka haji da zaman su da suka yi a madina ta ya faru ne za za a yi manzo da ta suna da su ya ci da kuma sun yi yakin wannan zaman domin ba su je yaki ba su ɗauka za a je a yi gina gina sai suka yi su yi a kari ko an yi gina da amma amani suka yi su yi jihadi da dukiyoyin su a kuɗi da kuma kawunan su yi sabi da jari don ɗaukaka addinin Allah wato suke sadaukar da dukiyarsu da rayuwar domin jihadi don ɗaukaka addinin Allah sai suka zauna a gida suka ce su ba su je suka shiga wannan wa qalu sai suka ga wa shayi shayi sai suka ga shayi suna fuka la san du bi hadi har ku tafi a cikin zalin nan to da lokacin da za ka biya shi ku a lokacin zali da lokacin da ku tafi suka yi wa sunan su wani su suna har ku tafi lokacin zali ya da da ya kulna jahannama ashaddu الحرام وفي أقول بسنة أن مكان سنة من ذاتي هي ذاتي فضوطة لو كانوا يفضلون ذاتي هنا لكن تبوك أي جاي ذكرة ذكرة وانت في هذه الميزة وانت في هذه الميزة في الزلاوة Aku berhanya ayo kilo bisa, kau berhanya kilo bisa dari bokor dalam. Ama akhirnya saya tidak ada ayo kilo bisa, kilo bisa nombor. kaga tafiya ce doguwa duk tafiye tafiye da aka yi kilomita ɗari da wani abu ne sai wanda aka je maka kilomita ɗari kuma ila hanyar badar aka yi wannan hanyar badar ya kilomita ɗari kama wannan doguwar tafiya ne sannan an yi ta a lokacin zafin rana aka tafi wannan yaƙi sannan kuma yaƙin an yi lokacin talauci sai sa mazan kuma ya buɗe lokacin ne sai a zo a taimaka saboda wasu suna zuwa suna kuka suna son su tafi jihadin amma kuma ba su da kuɗi ba mu za su ya iyalan ba da na su faɗi don nan. ya ka ce to masu shi su taimaka ina ka yin na taimaka na ne sai na bari kawo ya ka ina baka ya fatin ta gaba ɗaya a turawa da nan sai fatin dukiya da yawa ina wasu ya kafi yawa haka aka dinga har haɗawa ana ta yi ba wa mutane tsari inda aka wani da ba a samu abin da za a ba su ba su da ainihin dukiyar da za a ba da za su tafi sannan ba a samu abin da za a ba su tafi jihadi ba to a lokacin munafukai sun gawa daji sai suka ce kai yanzu wannan zafi rana ga lokacin da suka ba ya yi kasa me za mu je mu da wannan da dama sun sai sun ga jihadi ne dan sauki da za a ci gani ko da aka tsaye da dole don su suka ce kan ku fita jihadi a lokacin zafi rana kan ku fita jihadi a wannan lokacin idan suka hana da kuma su kowa zai zani a kai ta tafiya kowa yi da zanewa yana da gaba sun ka zo suka rika ba da su biyu ba za ka mai zaɓa wannan intihadin da suka yi zuwa ba tare da kudin ba sun ɗauka bara a kan da zaɓa ba ne da duka kuɗi gidi da ala ya ba da zaɓa ba da zaɓa ai idan mun bi ne bai samu ne intihadi ba to sakin hankali zai shiga amma na ka ce karihan hannun kullum bi maka'adin da ya faru su farin ciki suka yi da mutum da hali sai ga wani wasu sun zo suna kuka suna cewa ba su da kuduri a kama musu kuzuri manzan su na cewa lani ma ba da kuduri da zan ba suna ta kuka da hawaye kaga ba farin ciki a nan suna bakin cikin ba su je jihadi ba amma muna fukata kuma suna cikin farin ciki to shi ne Allah ta ala ne su suna yi wa sunan su wasu cewa wai akwai rana kan su tafi lata su rufin hali sai da kullum na wuce a sama a shan su har wani ɗauka a gaya musu kan ja na mataki wannan zaɓe za su ranar nan ya fi a kan zaɓe na jihar rahoton ja na mataki ta duniya ma zafi wanda na na zaɓe ranar hadisi ya inganta a cikin mutan na imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi cikin bukhari da muslim manzon ma yake na rukun hadisi ma yusibu banu adam juzu min sabina juzu da ayya wannan mutan da dan adam yake kunnawa a nan duniya sai dai jirgi da ita tana da amfani sama sai ke ko yanki ne daga cikin yanki saba'in na wutar da annab sai sabai suka fi yawa zuwa ba in yana da kare ko wannan wutan ba ta ki tsari ko ita ne yau aka ce ita ce wutar da annab za a je ma mutum da ne ya ki kawo ta ita da abu da ya wata da ke sa ya sa samu sani bai bai bai bai ce ba a nan duniya babu. Sau da wani ba ce ina hawa kuɗi ya tsare بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حبيب an bibi da wata lahira a kan wannan duniya da ninki da da wato wutan lahira ta nisan duniya da zafi a sittin da da to sittin da an je ka ta saba'in to kaga wannan abu tsoro to idan wannan akwai da lahira ko wani kuma maganar kuma maganar wani zafi rana zai sa ba za ka je da hajji ina tsoron wannan sannan hadisi ya inganta a cikin musulmi ma rahman magana mana cewa inna na rabin hadisi zuwa fi tafiya bi ko amin nari da wa gulibat bil bahri marratayn ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لنا. ولما حكيت قوة قوة الدنيا yanki ɗaya daga cikin yanki saba'in da wanda tana nan wanda aka fito da yanki ɗaya ma sai da aka bugi wannan zafin wutar da kogi kogi aka koma ruwan a kogi a kogi aka kiri aka sake koma a kogi kaga an sake ne rage zafi rage da yake ba don haka ba ba wanda zai iya amfana da wannan mutanen duniya an rage masa zafi to da ta nisa ta asalin da ba ga dole mutum yi gwargwata sannan hadisi ya inganta a sunan na tirmidhi da alaihi yake wutan nan an kunna ta shekara saba'in har ta zama da da jahannama shekara akwai shekara dubu shekara dubu ana kunna ta ana ta kunna ta ana ta kunna ta kamar a ce ka sa zuwa su yi ka tura wuta shekara dubu ana kura da sai ta da rubuta ya shi sannan aka yi gaba da kunna ta shekara dubu ana kura ta ana ta kura ta ta kare kuwa shekara dubu ba ta zama fara sannan aka ci gaba da tura ta ana ta kunna ta ta ƙara girkuwa ta ƙara zafi shekara biyu har ta zama baka zai ke kwaye sau da kuma mutum tun da ta zama baki mai duhu kamar duhu sannan shekara da duhu aka yi ana kuma wanda wata wata duniya da ra'ayin da kowa tana kura ta ne wata tashi ba ta yi shekara dubu dubu da kunna shekara dubu kaga wannan abu ko na ga hanna ma shan buhara Na wutan jiha ta mata ta wutan ta ji tsananin zafi fiye da wutan duniya wanda na a ce wato ainihin rana wanda na a ce to da haka idan mutum yana tina irin azaban da ke cikin wutan jiha nan to zai zuciyar sa za ta zama ɗanya sai gobe za ta zuciya domin wutar bayan zafi da take zurfinta kuma wani dutse ne aka ji ya yi gini a zamanin manzala wani gini aka ji a zamanin manzala mutane suka tsori da wannan gini daga ina ne manzala kuma ya wani dutse ne aka sake shi kautar jahannama shekara ta bari sai yanzu ya saka kashi ba ta da jahannama dutse ba ta kai duka kake dutse a yi jahannama ta kakara fat ya fata ya ya ta amma shekara nawa shekara ta faɗi ina tafiya ya yi ba ai kafin daga Allah ta'ala ya san iya sun wannan to anan za a jefa mutane anan za a jefa wani ya ana cewa fadalina kafaru kutti Allah siyabu binnari yusaqqu min qabr wuti min يلقوا فيه ما في بطونهم والجلود وله مقال من zanni, كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ذنب اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا وجد سبق عبد الله اي مسلم لا يمنع sannan za a dinga zuba kun tafashashen ruwa na wajen jahannama a kan su kwakwalwar su ya dinga tafarfasa hannun cikin su ya yanke a cikin da hatar su ta kokkone duk lokacin da zafi yawa suka gani su fito sai a sake ne wurin bin abin da malalaku ne da guduma suna yin gefe wajen dukan ko da aka abuji mutum ya koma karkashin da zafi ya filo da sama malalaku su gefe da karfe da guduma da karfe sake jijiyo haka haka ba da ba to wannan azaba ai ta wuce mana misali ba za a yi misali ba sannan inda a ake mutum idan ya kone a wutar na ne ya shi nan babu wani matsala ya gama lalacewa ya kone su ba a yi daɗin da da fi ake ce da sauri amma in ya kone ba za a sake jijiyo jikin da min na ta kai na da ta kafa rubi a cikin an su na كلما نفذ الجلود بدلناهم جلودا غير هذه الاولى ونجدوا كافر سؤالهم لا مكون افضل كنت عنهم إذن فاتحوا تقول لا مكنت عنهم تتابوا وفاتحوا نصف عندنا هذا تابوا وفاتحوا وانظروا ما لم يكن في قول فاتح لم مكا برامي أربعين قول فاتح هو لم مكن تكتسوا فيه الله تكتسوا فيه أخبرين أه، فاتح لم يكن أبنتي نولي aminci ba ta mutunta da kunya aminci nawa ba ta mutunta da kunya duka wannan azaba ne ta wutar jahannama to in kana karo wannan taya ma za ka yi tunanin wani akwai wani zaki ko akwai wani wahala ka ce ba za ka yi ibada ba ba za ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta ce kalla inna azaba nazza'atu lishama tad'u man adbara wa tawalla ko da ka wutar jahannama mutane ne ruwa wanda take yadan fatan duka fatan kan mutum haka take yadan fatan kan duk wanda ya juya wa Allah ba ya kike ba a cikin wanda shi da ya jira ba za ka fare mu da ba shi da ubangiji subhanahu wataala bayan ya faɗi irin murnar da su waɗannan munafukan su yi domin kada ainihin wato don saboda wanda ya ke ka zo ba su mutu dawa ana ba فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وليبكوا كثيرا كثيرا sakamako ne na ayyukan da suke aikatawa a nan ba suna farin ciki ba dala da su dariya amma da dariyan kaɗan kaɗan kuma kuka mai yawa yana jiran su a lahira kuma azaban da za mu su kuka a lahiran sakamakon aikin da zai a duniya ne na munafurci da riwa a cikin mutunci da gwamnati wannan ayan kwalliyar haƙoƙari da wajen kariran suka ce idan ne kuri da kuma haɓar wato insha'i ne kamar kuma gini amma da fari ake nufi da shi kusa muna da kafarun yura da wani insha wani lokacin ana zai ba da labari amma kuma kuma gini yake insha'i ne kamar walwali da su ina aula da kunna aure da yi Su aka kai mata masu shayarwa suna shayar da ƴaƴan shekara ne daga labari amma kuma ake nufi mata da suke shayar da jarirai ku shayar da ƴaƴan ku shekara biyu kan ku shekara biyu kaga umarni ne ba a yi da auki shekara biyu to a nan da aka ce su yi dariya ɗan kaɗan ma'ana ka fasa ya hakuna tsariyar su za su yi dariya a nan duniya ɗan kaɗan amma wata ya kuna kafirar bin haka za su yi kuka mai yawa a lafiya ku yi dariya a nan duniya kaɗan amma kuma ku jira kuka da yawa a lafiya wanda za ku shiga wutar jihar nan kuma idan mutum ya shiga cikin wutar jiha da zai yi kuka amma ba za a ɗauke a masa ba babu ɗauke yanzu a nan layi a nan duniya in ka shiga wahala kake wuri wa Allah ko gobara ne kana jin yanzu za ka maka ɗauke a ga cewa an fitar da kai an kashe gobara nan an fitar da kai amma wutar jiha da mai ka shige ta duk kukan ka ba za a saurara masa ba ba wanda zai yi sosai ka wannan abdullahi bin mubarak yana cewa wa qalat suqu fil aidi munashara فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف صحوك والأنباء وافئة أما قليل فلا تدري بما تقع حتى الجنان وفوق لا انفتاح له أمن دين ولا تبقي ولا تدع قال البكاء ولن يحسب الروح فيها ولا رقة تغني ولا تدع لينبغي العلم قبل الموت عالمه فقال قوم بحق بحق ما رجعوا. إيه رانا لا يرى لا أبا أخوان فقد سعادنا. kuma ayyukan da kai a nan duniya su za ka gani a lafiya to ya za ka rafka da baka san sakamakon ya zai kasance mai kyau ne ko mara kyau baka san aljanna za ka tafi ko duniya za ka tafi me kake a duniya baka koma ga Allah ba yake in aljanna ne jin daɗi ne wanda yake na ƙololuwa wanda baya yin ba idan kuma wuta ne azaba ce wanda ba za ka iya ba azaba ce wanda ba ta yin yake wasu sun yi ihu a cikin wutar jihar ta daga su sama ta wanzanar da su a ciki ta ma da su sanar ta buga su nan suka dinga ihu amma wajen yin harka faru ba a tausaya wannan kufan nan ba a tausaya musu kufan ba to waje tausaya masa zabaniyawa ne manya-manyan mala'iku ne zabaniyawa sai da su kama dukan ka kawai a cikin wannan jihar dinga dukan ka da wuta mutane har ba su sake dukan ba. ba wanda zai yi tausayi ba anan lahira ka ji tausayi kanka ya da imanin ka da tsoron wannan ka ka ce duniya sai Allah ya lahira sai Allah ya ji tausayi amma ba kai tausayin kanka ba mai tausayi to da kai yi ce ilimi ya amfani da ke kun kana wai nan bayanin da ake da lahira tun kana su amfani ka wasu sun ce su dawo duniya su gyara imanin su da ayyukan su ba ba su dama ba ba su dama sun dawo to in an je ba babu dawo to za ka kai dariya kaɗan amma za ka yi kuka mai yawa ranar da ba abdullahi bin abbas yace ma'anar wannan ayan ad-dunya qalilun fa yafaqu fiha ma sha'u yace duniya kadan ce in an ta da lahira ku yi kokan su yi lahira هي الدنيا أقل من القليل وأشقها أظل من الظليل تسلم بذكرها قوما وتعمي وهم متعيرون بلا دليل دنيا أفرهم لكي تتعلم sai لكي تتعلم كيف تتعلم amma duk da haka tana tana tana dauke haka ne wasu tana ɗauki haka ne duk kimo duk sun mace ba tare da wani dalili duk da duniya ta wuce ya zama wawa don ba wani ya ce duniya budurwan wawa za ka budurwa tana roƙon wawa to duniya ma tana roƙon wawa za ta loka ka kai ka ka kai ka tabaro to shine manzon Allah ya ce masa obi to duniya nan yarka ɗan ne ku kan ku yadda kuke so يجي فإذا انقطعت الدنيا وقالوا إلى الله إن كان حبك أن لا ينقطع أبدا يجي إذا الدنيا انقطعت suka koma zuwa ga Allah ta'ala to za su fara wani sabon kuka wanda baya yin cewa haka ba ne kukan mutan jahannama ce to da duniya ta kai ne roƙe da kai dariya amma ba ka san ka ta in ko ba ta ka ba kenan za ka yi dariya a dariya sai ka yi dariya الدنيا تقول بمثلها فذلك ذلك الفتح ومكه ولا يغرك مني اتهام فقولي مكه وسيل مكه duniya tana gaya maka ki da bakin da kai kafa kafa da ni kai kafa kafa da ni kai kafa kafa da kamuna magana ta in na maka wani abu za ka yi dariya amma a aikace kuma kuka tan saka ka ta wuce ka kuma ka je ka tsoka a rayu to munafukan da suka ki su je yakin tabuka da suke ta murna wani kuma su ji ba su sha wahala ba to za su yi dariya a nan dan kaɗan za su yi wannan murna amma idan an je dariya kuma za su yi kuka mai yawa kuma sannan da za a ne da ma ka iya za su zargi kowa wannan kukan nasu da wahalar da za su sha a lahira sakamako ne na abin da suka aikata a duniya na munafurci da kafirci na kirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ayyuka na sako da suka yi daban-daban وإن الله تعالى يكي فلا تنسوش من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بمزال من أبيه in kai aiki mai kyau don kanka za ka sakamako mai kyau in kai mummuna aiki mummunan sakamako za ka yi maka abun a kanka zai dawo Allah ta'ala ba ya zalun ka bayi to da duk wanda ka gani a aljanna to yayi aiki ne don Allah ku sha sakamako ne na ayyuka masu kyau da suka yi inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun wanda suka yi imani suka miko da addini suka biya tsayin daga akan addini to waɗannan sakamakon su aljanna ne ba su da tsoron tafiya lahira ba su da bakin cikin barin duniya kuma sakamako ne na aikin da suka yi a duniya ko za ka sai ka aiki kafin ka samu wato ainihin wannan sakamako ka ji tsoron Allah ka duniya ta wato ainihin rubuce ka sai ubangiji ta alaji فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج واستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وبنجد تعالى أن رجعك الله إلى ظالمة don Allah ya mai da kai zuwa ga wasu jama'a da bai cikin wani nan na ka koma Madina ka samu na fukan da basu zai yakin cikin ka ba da dai ka same su a Madina to Allah ta'ala ya ce ba ka azanin ba wai sai suka nemi yanzu izinin ka zai kuru don ta fiya wani yaki bayan fa babu wani kuzuri ba su tafi yakin ta boka ba amma yanzu wani sabon yaki ne na soki inda za a ci nima. za ku zo ce maka to kuma muna neman izini dai wannan karo ka ce da mu to idan suka ga maka haka fa kun ka ce musu lan ta ku su man ya abada ba za ku sake fita yaki tare da ni ba har abada har abada ba zan yi da ku ba ne ka wannan ku ba ki man ya aduwa ko ba za ku yaki abokanin gaba da kuma mu ba ma neman taimakon kaburai wajen yaki ba ma neman wai abin da shirme, ko munafukai su kama na kanku da wani mushrik ya zo yake zai taimaki manzon a yakan kafirai manzon ya ce nan ta nasta'inu bil mushrikin ko ba wa liman saukin mushriki wanda ba musulmi ba ko da ka ce ba za ku ta asirin ku ya tobi ba za ba za taɓa yi ga ku ta tare da niyyar ba har abada sannan ko ba za ku yaƙi abokanin ka ba da ni ba har abada me yasa innakum rafiqun bil qawmi al kunya da ku zauna a gida a wannan manzon a farkon al'amari lokacin da za ka biya kin da boka ba mu shi ba komai kuka zauna a gida ko za ka faka ku ku zauna ma alƙalifina tare da waɗanda ba sa son zuwa yaki waɗanda suke zama ba su yaki ba tare da kuɗi akwai su da muka fassara wasu suka ce kuma alƙalifina tare da masu kuɗi wanda ba sa zuwa yaki kamar mata kamar yara ƙananan kamar makaji kamar guragu da marasa lafiya amma ba za mu je yaki wato ainihin tare da kuɗi to anan ubangiji subhanahu wataala bayan ya tonawa su nan kafirai da su yi tun da abin da munafukai abin da su ga to shi ke da an gane waɗannan munafukai ne bayani ya fallasa kuma a tsoron su ce kada aya ta sauka ta fallasa to da aka ji yakin ka buka Allah ma ya taimaka ba yakin ba a yi dina dina ba ana zuwa yahudawa nan suka kura suna ta gudu wata guda aka yi a wurin aka mamaye ta shi ke nan aka aka ci da yaki ba yadda suke tsammanin sun ɗauka za a ce sun su yi shahada an kashe wani an dawo da wani ya karye ko sun samu wani Allah ya karye Allah ta'ala ya yi yakin sadaka aka ci garin jaki kuma ba tare da an an samu wani rauni ba to maza kuma da ya dawo Allah ta'ala ya za su zo suna rada hudumi na karya saboda suka dinga ba da hudumi na karya cewa ai suna da hudumi sun san cewa idan sun ba da hudumi maza kuma ai bai san kai zuwa zai karɓi hudumi idan suka yi nufin kafin mazala ta ma ya dawo to a to yanzu a wanda za a yi ne dawo mu zama mutum na karya mun san in mutum na karya zai yi da suka kuma yi ma mana gafa shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo zuwa zo suka sami su samari da wani abu wanda ya zo ya yi karya to zan ma ta zo zauna wanda ya zo ya karya zauna wanda ya karya zauna duk suka gama karyace-karyacen su cewa suna da uzuri mazan ma ya karfi uzuri suka ce to ka nema mana gafara mazan ma ya nema musu gafara shi ke suna ganin sun gama hari ba? shi ne Allah da ala ya canza aka da wannan da waɗannan haihuwa to aka ce masu musu gabara da aka yi musu amfani ba zan kafu ina yawa ka gabara ba kayan kuma kuna musu kuma yanzu an falla su ba za a sake zuwa yankin kuma sun tabbata da cewa sun munafukai sun halaka tare da ne tare da masu halaka ko da haka sun zo da nau'o'i na gudu daban-daban daban amma Allah ta'ala ya fallasa su ya kunna su gaba ɗaya dukkan muna buka da mutum ya fita buka ya fita buka saboda an yi a cikin rana wani dogon tafiya ne ya sa kuma muna kai ya fi amma yadda an yi tafiya ne bai dace duk za su kuma za a gane ba saboda haka Allah ta'ala ya tashi mummunai daban munafukai daban da sauƙin wanda ya yi amma akwai mutane guda uku wanda su mummunai ne ba su da yakin ba kuma ba su da kudi ba su da kudi komai amma ko ba su da yakin ba akwai kawai malik da murad bin rabi ɗalibin umayya waɗannan guda uku kawai Allah bai kaddara mu za su je ba su ba mu na kai wannan kafin ma ne ke na yi kura ta ce ba zan yi tsawa sai na yi kura ba zan yi tsawa ana ta sai kiran su a hanya har aka tafi aka dawo da aka dawo ai suka rage da za su yi cikin kayan manzara da aka karanta don su mana buƙatar suka ce su je ku ku je ku karya kawai ku ba da wuri na karya kun gani kun ba da wuri na karya ga wani kan su ba da wuri manzo Allah ya yi wa muku gafara in kai ƙarya in ma in ma da addini kai ƙaryan to manzo Allah ya yi ma maka gafara za a yi maka yana suka ga mu sauka yana suka ga kai ina kamar an yi wa manzo Allah ta kuma ƙarya suka suna da imani suka ce suka ce to yanzu idan muka yi ƙarya aka saukar da alƙur'ani aka tona mana hankali shi kenan sai suka fara sai suka zo suka kuma suka yi bayani suka ce ya ba mu da wani gudu babu yadda ni ban taɓa samun lafiya wa ne na wannan lokacin ba ga abun hawa na kuma mai lafiya kawai ne Allah ya kaddara da wannan zai laifi na ne ni ba ni da wani kuɗi shi ne maza zuwa sai da wani kuɗi sai Allah ya Ko kuɗi duk wa'annan munafukai ko duk da su suna yi, ciki ya karɓi da sun ɗauka cewa sun haye duk kuma inda suka shiga damuwa a ƙarshe manzo Allah ya suma ya sa aka musu kafin kuɗi sun su bi guda uku aka sa musu kafin kuɗi babu mu'amala da su irin bai kwana a ne sannan kowa aka ce ya abin nan ya ya kawai da iyali kowa suka ce mai kuda su ne ke nan mutane su ba ka ja kar ku san iyali ba kwana hamsin duk da abin da ya su da shi da ne da shi ina masa sallama sai ya hankali diga ma da zai magana da shi ba zai kira da shi wannan hukumar da aka mutu saboda imani aka aka kwana goma aka kwana kwana talatin kwana abin har zuwa kwana za su zo su bai da manzala da sama kabu yake sai in yi bayanin anya manzala zuwa ya motsa bakin sama kuwa na yi masa sallama ko ya motsa ya motsa zai amsa masa sallama amma ko da zai magana da kai ya yi gama ka ce da shi gida aka suka din aka suka rayu rayuwa na kunci har kafirai suka dinga lallabin su sarakunan kafirai mun ji an abokin ku ya yi watsi da ku zo muna za mu taimaka Sai imani a ku ba ka kuka zauna har lokacin da Allah ta'ala ya kaddara wannan kwanakin da wahalar da suka shiga sai Allah ya saukar da aya na cewa ya yafi miki Allah ba ta mun shi ne ubangi ta yafi wahalar da za ka da min kulli ku ba ka iga ba ka tare min abu bi ma rabbat wa ba ka tare min abu bi ma zannu Allah man ja'ina la ilaha illa ilai kuma ta ba alaihi bi yadda inna Allah huwa tawwabun wato Allah ya tafi duban mutum uku ne wani fa'abin mali ga murarar bin rabe da ila bin rabe mutum uku waɗanda suka shiga kun wanda ba su yaƙi ta buka ba suka shiga kunci ƙasa ta musu kunci yadda da suka fara gani wannan ƙasar da duniya aina ita ne makuwa. kuwa ita ne ma kuwa dan uwan ka ya da kai kamar da sallama ya ko da kai yadda ya amsa maka kawai ba zai saurare ka ba wanda kana gani ganin abokin ka ne a ne ka a dole su shiga taki a Allah ta'ala ya ce sun tabbatar da babu wata mafaka daga azaban Allah ta zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ce ya gafarta samun ya su zuwan to shi ke nan abin kuma ya zama abin murna abin farin ciki aka abin murna cewa karfi su zuwan wannan sai zai wata daraja ga ana karantawa a Qur'ani Rabin ma ya zo da gudu wajen manzan ma ya rasu da ba. Dan mini abinci ya ce wanda ya masa a shi nan da zai kawo masa wani. Wanda ya masa abinci haka da duba. sai sai ce ya rasu da lai saboda farin cikin haka ba na duk dukiya ta na ba da ita fi sabi ta ba ɗaya saboda mutum abin da na mana ta wanda zuwa ke wata abu da ne ka ba ka mali a ai wani abu da ya kama da wata ai abubakar ne ya ba lokaci ba a kisa shi za a karba imanin sai yana da karfi da kai zai na dama ba amma sauran mutane su aka yi wala ta dani da kama bulatan ila wani wala ta ha kunta da ba ta kawo da maluman mutuwa to da karka yi mako da ibara ko ka ba duka ka ba duka daga ba za ka zo kai da dama wata bukata ta tashi maka ah, da ta a kaga da ban ba da ba da ban za ne yi kaza karka yi ilimi ka ga wanda karka yi hada amma abubakar an san dole to sai aka ba da ka ce to ki magare da su to su sai Allah ya yi sai su an kora su amma kuma haka ya zama musu daraja ga ake zuwa ana karanta Qur'ani ya amma da masu to an nuna asirin su to sai Allah ta alaƙi wa za su salli ala ahmad ya yi ina kuwa za mu tsaya insha Allah wa nan wani subhanahu wa ta'ala tsara mana imani da zaman Allah sai ko kuma za mu tsora shi Thank you.